Rikicin kabilar Egon da Fulani a jihar Nasarawa ya canza salo inda ya zame na kai hari da ramakon gayya da ya sanadin rasa rayuka da kona gidaje da dama a wasu ƙauyuka a cikin 'yan kwanakin nan. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Umar Ismail Numan ya shaida min inda lamuran suka faru ya kuma ce a yanzu haka komai ya lafa. Bayan shekaran jihar yin atakin na a gira Gutufa. lokacin da egon suka ya take ya gyara gutufa eh, rekod da muka samu yanzu daga baya shine a wajen lokaci an kashe mutane biyu an kona bukkokin fulani guda sha biyar sannan kuma an kona ginannen gida nasu guda biyar to bayan hakan shine sai fulani kuma suka kai ramuku lega obi da muka shiga wajen mun ba mu samu alaman gawa a wajen ba amma dai mun ga an kona gidaje ya fi arba'in da shida da daddare shine sai mutane su gwanin suka shiga garin asakiyo nan kuma suka zo suka kowane gidaje da wanda suke kusa da gidan sarkin kamar guda biyar haka gidan sarkin kuma aka dan tabbasa aka dan babbata abubuwa to shi ma a nan da ba mu yi recovering wani gawa ba zuwa yanzu so wanda kuma ya faru yau shine a nan garin eh, tudun adabu na hanyar kogi to nan kuma shi ma fulani ne suka kawo mutane egonin attack to a nan an kona gidaje shi ba kusan kamar arba'in haka kuma mun samu gawakin mutane guda hudu mu kuma mun riga yanzu mun tura mutanen mu polis da sojoji sun je garin yanzu normal ya riga ya dawo ba wani wannan wanda kuma suka je inda mutane suke su ma duk da haka mun tura musu jami'an tsaro suna tare da su Na kuma zan da bangarorin na Egon da Fulani don jin halin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a magance matsalar. Sunana Alhaji Ahmadu don Audu. daga tuda da mu da safen nan ne kawai mun zauna sai mun ga mutane ne a mutane na mun fara bi harbe harbe to kamin mu hankara mun ga fulani ne danna da suka zo mun gudu muna ji kawai harbi kawai harbi ana harbi magana tana ga muke ma yanzu haka ina kan gawan dan wana ne ga gawa guda hudu a jindin da mu ga dai a ga makaranta ga biyu kuma ga nan jefe da sunan rundunar gani kenan za su kai kamar takwas. mai eh, jafar usman sakatare ne ke allah kawai sanwar na jihar masarawa ba filani ba ne mu filani al'ummar filani wanda aka bar mana daga agerizun tofa zuwa wurare da yawa su da kenan yanzu ga muna ma a duna ma a cikin garin lafiya mun gudu mun zo wuri mafaka sannan kuma yara matasa suna wurin shanu magana wai filani sun kai hari a tutun adabu ba da labari wannan ba sani ba To yanzu yanayin da muke cikin mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya yi kokari ya ba al'umma da suka gudun hijira da filani da Igon da Ike da sauran kabilu wanda abun nan ya fara ya yi asirkin nasu ana ba su abinci da sauransu yanzu dai muna cikin makarantu yadda za mu yi mu ga amma an magance wannan matsalar shine manyan igon da filani da kuma gwamnati su haɗu a zo a zauna a teburin zama a tattauna a ga insha Allah za a magance wannan abu. Sunana Daniel Anyabga Yaro, shugaban matasa na Egon na dukkan duniya. Muna da cewa jami'an taro sun tafi an yi domin a hana Fulani su zo su shiga gida da bu, amma abun bai yi ba. Shine an same an ta yi rikici a wurin sosai. Wato kenan da an yi ba ta kashi tsakanin mutanen ku da su Fulani. Kwasai kwa. To damuwa da ni a shugaban matasa nake yi shine menene ne ya hada mu da fulani magana na sakaran jiya da ni da arzo na fulani da kuma shugaban matasa na fulani a gaban commissioner of police da kuma director of ss mun hadu mun tautana kuma mun doki mataki da za mu je mu bi su fulani su je wuri mutane su mun mu je mutane mu muna gaba magana wace gari kurmun ji cewa fulani sun shigo ne kawai yana tafi shi daga wabiya ta sake Wasu al'ummomin jihar Nasarawa kenan ke bayani kan matsalar hare-hare a yankunansu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.